Babban taron ƙungiyar muryar talaka a Najeriya da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger ya mayar da hankali ne akan mahimmancin haɗin kan ƙasa da kuma duba ƙalubalen da ke damun Najeriya wajen gina ƙasar. Fasto Yohana Boro da ya gabatar da kasida akan mahimmancin haɗin kan ƙasa ya yi ƙarin haske akan kasidar da ya gabatar. Zan ce maka za a samu haɗin kai na jijira. Duk wani ke da niyan zaman lafiya, wala zai zama lafiya da kowane irin mutum. Muna ƙi ne, kamar ina faɗa da zan a jawabi na. Na ce ina ina ina al'adunmu da muka sani, ina kyakkyawan zamantakewa tsakanin mabambanta addini kai dama dan dama akwai musulmai ne ba ma kiristocin maguzawa ne ba sa zama tare da su to muna ƙi ne ko kuwa mun rungumi wata ƙida ne ko kuwa wata kwaisuwa ne ko kuwa dai mun ki duniya din ne mun ki Allah ne mun juyewa Allah baya muna son duniya ne amma wallahi kowane mutum duk fadin tsakan fulani da mutum in dai shugabanni su yi niyya in kuma su talakawa suka yi niyya wallahi za a zama lafiya. Shi ma dai Dr. Isa Adamu na jami'ar IBB da ke Lafai ya gabatar da kasida ne akan ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta wajen gina ƙasar sannan ya ƙara da cewa magana ta gaskiya ƙalubalenmu suna da yawa amma babban ƙalubale shine rashin samun kyakkyawan shugabanci wajen shekara talatin da suka wuce a najeriya in ban da shugabancin shugaba buhari kuma shugaba buhari gaskiya kusan shi kaɗai ne a gwamnati suke kokari wajen matsalar yaƙi da rashawar cin hanci kuma ita ce babban matsalar ta'addabi Najeriya. Shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya Sale Bakuru Sabon Fegi da ya zo taron daga jihar Yobe ya yi kira ne ga hukumomin Najeriya da su mayar da hankali wajen shawo kan kashe-kashen da ake fama da shi. Da su tashi su yi hoɓasa akan irin matsalolin da ake samu na asarar rayuka a kullum wadda wannan ba mu san da shi ba mu arewa maso gabashin najeriya yanzu muna fama da matsala na boko haram har yanzu kuma gashi matsala na mambila da su taraba da binoy gaskiyar magana wannan ya zama wajibi da gwamnatoci su tashi tsaye hakan da nakan su muga cewa an kawo karshen wannan ta'addaci da ake yi shugaban kungiyar muryar talakan a najeriya zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ya ce kungiyar za ta mai da hankali wajen zakulo muhimman abubuwa da za su amfani al'ummar ƙasa. To wannan taro da mun ka kira an kai gagarumi.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 ka sassaba sun sanjar sun shiga uku. Kullum rigima suke yi da juna.